Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol har ma da niyya. ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. masu saurare ga cikakkun labaran mai karanto su ladan ibrahim aiwa wani alkalin babban kotu a nan amurka da ke arewa maso yammacin jihar washington ya dakatar da umarnin na naucin gadi na satin da ya shige wanda shugaban amurka donald trump ya baya na hana wasu matafiya daga kasashe bakwai waɗanda yawancinsu na musulmai ne shigowa amurkan alkalin gundumar seattle da ke nan amurka james robert ya ba da wannan hukunci ne a jiya juma'a yana cewa jihar washington na da na minnesota suna daman kalubalantar wannan umarni na shugaban kasa tun a farkon wannan satin ne dai jihar ta washington ta kai wannan batu kotu tana kalubalantar wannan umarni inda ita ma daga bisani jihar minnesota ta bi sahunta kuma yanzu haka jihohin biyu sun yi nasara akan wannan kara da suka shigar wanda ya sa dole yanzu aka dakatar da wannan umarni domin ko kotu ta ce abin dubawa ne babban alkalin washington mai shari'a bob ferguson ya ce dokar kasar ta yi aiki alkalin yana magana ne sa'ilin da yake wa manema labarai jawabi jiya juma'a ya ce umarnin na kotu takenan ya dakatar da umarnin shugaba trump wanda ke dama ya saba wa doka kuma wannan umarnin sam baya bisa ka'ida ya ce doka abu ne mai karfin gaske domin ko ba wanda ya fi karfin ta taka masa birki idan bukatar hakan ta taso ko da ko shugaban kasar amurka ne sai dai mai magana da yawon ma'aikatan cikin gida da tsaro ya ce ma'aikatar ba za ta yi sharhi akan batun da ke gaban kotu ba sai dai ma'aikatar ta ce kusan takardun izinin tafiya kusan dubu sittin ne aka soke sakamakon wannan umarni da shugaba trump ya bayar na hana zuwa ko shigowa nan kasar ga kasashen nan bakwai da ya ayyana jami'an gwamnati na amurka sun ce mutane sama da miliyan tara ne daga watan nuwamba zuwa watan januwari suka sa hannu domin amfana da tsarin na kiwon lafiya mai rahusa wanda ake wa lakabi da kiya duk da yake gwamnati mai ciyan su ta ce za ta sake wa shirin kwaskwarima ta musanya shi da wani sabon tsari sai dai adadin mutanen da suka sa hannu a wannan karan ya karu ne idan aka kwatanta shi da na shekarar da ta gabata kafin wannan lokacin da ake aka sa sa hannun amma kuma duk da haka cece ku da wannan gwamnatin ta yi game da wannan sannan tsarin maimakon tasirin ya ragu sai ma ya karuwa ya yi saɓanin abin da aka hasashe domin daga cikin sama da miliyan tara da suka sa hannu cikin wannan shekarar miliyan uku daga cikinsu sabi ne yayin da sauran sama da miliyan shida din tun shekarar bara suka fara amfana da wannan tsarin kamar yadda majiyar ta gwamnati ta ruwaito wannan sake sa hannun dai wani mizani ne na gwada farin jinin tasirin kiwon lafiyar da gwamnatin ta shuɗe ta samar wanda daga cikin daukacin jihohin amurka 39 daga cikinsu suna amfani ne da wannan tsarin yayin da sauran mm, suna amfani da shi tun can da ne sai dai masu lamirin wannan shirin suna cewa tsarin yana da tsada musamman yadda ya karu daga kaso mafi karanci ya kai har 25 a lokacin yakin neman zaben shugaba donald trump ya lashe takobin sakewa shirin fasali wanda har kawo yanzu jam'iyyarsa ta republican da shi kansa sun ce wannan tsarin kiwon lafiya na cikin abin da za su baiwa fifiko shugaban kasar angola eduardo da santos ya faɗa jiya juma'a cewa ba zai tsaya takarar shugaban kasa ba a wannan zaben da za a gudanar a kasarsa wannan shine zai kawo ƙarshen shekaru 38 kenan da ya kwashe kan karagar mulki da santos dai yana magana ne sa'ilin da yake wa taron jam'iyyarsa ta mpla jawabi ya ce ministan tsaro jawo lorenko shine zai tsaya wa jam'iyyar takara a zaɓe mai zuwa wanda za a yi a cikin watan agusta mai zuwa idan allah ya kai mu dos santos dan shekaru 74 da haihuwa tun farko dai ya nuna sha'awarsa na sauka daga kan karagar mulki shugaban na angola dai ya karbi mulkin ƙasar ce tun a cikin watan satumba shekarar 1976 wanda wannan ya sa ya zama shugaban afirka na biyu da ya fi daɗewa kan karagar mulki bayan shugaban kasar equatorial guinea teodoro obiang a ƙarƙashin mulkin na de santos ƙasar ta, ta angola ta amfana da kuɗin mai kwarai da gaske wanda kuma a lokacinsa ne aka kawo ƙarshen yakin basasar da ƙasar ke yi to amma sai dai kuma wasu sun soki irin salon mulkin nasa wanda suka bayyana shi a matsayin na kama karya kuma ya bar 'yan uwansa sun yi ta wandaƙa da arzikin ƙasa domin kuwa cikin watan jiya sai da mujallar forbes ta lissafa ɗiyar shugaba da santos wato isabel da santos a matsayin mace ta tafi kowace mace arziki a nahiyar afirka mujallar ta ce tana da kuɗi har dala amurka sama da biliyan uku labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban ƙasar somaliya mai ci yanzu hassan sheikh mahmud ya lashe takobin mayar da hankalinsa wajen ganin ya samar da tsaro da mulkin demokuraɗiyya mai ɗorewa a cikin ƙasar. muddin majalisar dokokin kasar ta bashi wata dama a zaben da za a gudanar a cikin wani sati mai zuwa idan mai duka ya kai mu a wata hira da ya da murya amurka mahmud ya ce muddin ya sake samun damar shugabancin kasar to babban abin da zai baiwa fifiko shine harkokin tsaro ya ce yana son ya tabbatar cewa aikin da ya faro ya samu damar kammala shi ya ce har kwanan gobe matsalar tsaro ita ce babban matsalar da damun da ke damun kasar mamur yana magana ne jiya sa'ilin da yake tattaunawa da sashen somali na wannan gidan rediyon ya ce fatarsa ita ce ya ga cewa ya kawo karshen masu tada zaune tsaye kana ya aza harsashen ingantaccen tsaro a dofaɗin ƙasar sai dai da aka tambaye shi ko yaya aka yi ya kasa shawo kan harin da ƙungiyar alshabab ke kaiwa ga ƙadarori mallakan gwamnati ma musamman sai mamud ya ce ƙungiyar ta koma kai hari yanzu ga ra'ayoyin jama'a ne ya ci gaba da cewa a shekarar 2012 kungiyar ta al-shabab ta kai hari ga shugaban kasa kana a shekarar 2014 ta kai hari ga majalisa da babban kotun kasa har ma da babban ofishin majalisar ɗinkin duniya amma yau hakan ba ta yiwuwa a cikin jawabin da shugaban dai ya yi wa majalisar dokokin kasar a ranar alhamis ya ce zai sake fasalin sojar kasar ta yadda za su ɗauki aikin tsaron kasar cikin shekaru biyu rak kana ya tabbatar da an samar da zaɓe karɓaɓɓe kuma ingantacce cikin kasar a shekara ta 2020 Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta yi barna. duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi barna duniya mu bi ta a sannu Shin duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi barna ga wani ya kashe sisi ba. Oh, duniya mu bi ta a sannu. to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya ƙasan ma'azinta to duniya akwai matalauta To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na ɗaya da na biyu za su yi magana ne akan mahimmancin ziyartar asibiti ga mata masu juna biyu domin zuwa awo alfanun zuwan da kuma akasin alfanun zuwa awon ga mata masu juna biyu da jariran da suke ɗauke da su. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan irin cututtukan da suke saurin hallaka ƙananan yara. Rahotonmu na hudu zai yi mana magana akan mahimmancin ingantaccen abinci musamman ga yara ƙanana domin kare su daga cutar tamowa da kuma sauran cututtukan da suke saurin hallaka ƙananan yaran. Rahotonmu na biyar zai yi magana a kan ƙaddamar da rigakafin cutar shan inna na farko a ƙaramar hukumar Bauchi da ke jihar Bauchi wanda ya gudana a cikin wannan sabuwar shekara ta 2017. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da mamman Nasir. Amma duniya akwai to duniya akwai matalauta to duniya mu bi ta amma ku tuna cikin ma'azinta to kutuna tuna akwai matalauta ku tuna cikin matalauta to ku sani akwai ma'azinta talakan cikin ma'azinta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kayan sawa ya gode Allah baya yin alheri shi ne talakan cikin ma'azurta mai arziki cikin matalauta riga sabi da damala idan gari ya waye ya ji shigon kuma aiki ya aiki aikinsa in ya tashi in ya santaro ko sisi koko ya samo naira ya zo ya ɗan kyauta sannan ya ci da ilali sharaɗi ya gode Allah shi mai arzikin matalauta mai arziki cikin matalauta kenan. A jihar Naija ana ci gaba da faɗakar da mata masu juna biyu mahimmancin zuwa awo domin duba lafiyar matan da kuma jariran da suke ɗauke da su. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da rahoto. Shugabanni a matakai daban-daban na jihar Niger Najeriya na ci gaba da faɗakarwa akan mahimmancin zuwan mata asibiti awon ciki da kuma lokacin haihuwa. A nan jihar Niger dai bayanai sun nuna cewa an fi samun karancin halartar mata masu zuwa asibiti awon ciki da kuma lokacin haihuwar a yankunan karkara na jihar. al'amarin da ke haddasa matsaloli a lokacin haihuwar a kan haka ne ma shugaban karamar hukumar mariga mai iyaka da jihar kebbi da zamfara abdulmalik sarkin daji ya ce sun ɗauki mataki na shawo kan al'amarin a wannan lokaci to da muka zo mun ɗauki lokaci tare da ita director health don ta sanar da ni menene ainihin matsalan wannan wuraren na farko akwai matsalan ma'aikata muna da karancin ma'aikatan da za su kula da wannan asibitayya na biyu akwai karancin asibiti kwamitin su karan kansu na uku kuma rashin malaman asibitin da sauransu ya sa 'yan ƙauyen suna tunanin ma ko an ji asibitin shirme ne to da muka ga haka sai muka yi kokari muka ɗauki ad hoc staff waɗanda suka yi karatun kamar health haka don su tallafa ma asibitin wajen raya su sannan kuma muka ɗauki wasu muna ba su ihsani don su zagaya suna sanar da su mutanen al'umman cewa to yanzu asibitan nan an farfado da su idan ma kin zo za a duba ki kyauta za a baki magunguna kyauta don mu jawo hankalin su da su mai da hankali ga asibitayya hakan kuma ya ba mu nasara sosai sosai don yanzu kusan ko da yaushe in ka je asibitayyan mu za ka ga mata suna zuwa kai da kai ana duba su ana kula da su ana ba su shawarwari saboda ana kuma ba su magunguna bakin abin da ya sawaka. Daraktan kula da sashen bincike da tsare-tsare na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Hajiya Jummai Idris Muhammad ta ce bisa la'akari da mahimmancin kula da matan ya zama tilas kowa ma ya sanya hannu domin taimaka masu ba sai gwamnati ba kaɗai kamar yadda ta yi ƙarin bayani. So su manyan nan ya kamata su taimaka musu da kayan haihuwa kamar su kamar su wasu magunguna da muke nema na cituwansu a lokacin haihuwa banda wannan a neman musu kamar babur amalanke ko irin su ambulance haka da ma in abu ya faru a karkaran za a ɗauke su da sauri a kai su inda ya kamata a ceci ransu waɗannan abubuwan abun lada ne in kai yau ba kullum za ka dinga yi ba za ka yi shekara uku biyu kafin ka ƙara yi duk wanda Allah ya horewa wallahi suka yi sadakan nan sadakatar jari ne mu ba mu yi other people na yi. Hajiya Jummai Idris Muhammad, darakta a sashen bincike da kuma tsare-tsare na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar, likitoci ne suka bayyana damuwarsu game da rashin zuwan mata masu juna biyu awo domin duba lafiyarsu da na jariran da suke ɗauke da su in ji wakilinmu shu'aibu mani madan hassan bibata shugaban likitar kan giwa ta maradi kuma muna cikin unguwoyi wanda unguwoyi ne tun na harko harko nan mata suna zuwa mai illan mu ga mata guda ce in suka zo wannan shi na rigakafi masassar cizon sabro da yake gaban mai awon cikin ne ake shan shi wannan shi kuma na tsutsa ciki shi ma gaban madan take shan shi duka sai in prisi mai wanda muke ba mata su da su na rigakafin rishin jini kenan na karin jini ne kenan sarkin da ake ba su shine matsala ba su shan shi sun zub da fari babu jini kenan inda suna shan wannan maganin bai yiwuwa a ce mace ta kai lokacin kamun ta aiwo kuma ta kai lokacin aiwo kuma a wayoyi a ce babu jini kuma kullum kamun muke wara aiki sai an jawo hankalin su an yi APS yanzu da rashin zuwa awo akwai matsalar da yake kawa ko akwai matsaloli ma macen da ta yi awo da wadda ba ta yi awo ba su zama daya na daya mace in ta zo akwai abubuwan da za a gaya mata likita wanda za ta kare lahiyar da lahiyar dan dan da ke cikin cikinta na biyu yanzu macen da bata zo aka mata rigakafi masassarar cizon sabro ba ba ɗaya take ba da wadda ta zo likita sulfadoxin pyrimethamine ake ce mishi da kuma albendazole din nan da ake badawa kenan akwai tsaga kuma da ake yi ma mace mai juna biyu daga shekara sha biyar zuwa hamsin ba ɗaya a ce ta samu contact biyar na wannan tsaga ita tsaga ce ta rigakahi na cutar dahi mace ana aka ana auna ta ga wai ɗan nan take ɗauke da shi yana da rai ko bai da rai ya kai kimanin daidai wanda a ce daidai misali watan ta kaza ga kimanin centimeter inda ya kamata a ce cikin ta ya kai in aka ga ke akwai matsaloli sai a ce to ya kamata ta yi consultation gynecologic ko kuma a canga an yi tushenta an gani akwai matsala ba ta iya aiwa da kanta daga nan ne ake gane ko inital tana da matsala ko kuma initel batar ko kuma ruwan ma'aiwa ba su isa ba dan ya rayu cikin cikin ta to yanzu wa'ina tasirin zuwa awo ga mace mai ciki malama marwa da ta zo asibiti saboda likitoci suna diba lahiyar mu da kyau kuma in muka ji matsala muka zo suna ba mu kula da dai taimakon su kenan kuma in muka shi ba mu caya za mu cikin sarauta Allah Allah na mama magani kenan yanzu ke baki taɓa samun matsala ba da wanga cikin na hudu ne nake duka amma ban taɓa samun wata matsala ba saboda kina zuwa awo kai a kai ina zuwa awo sosai ko kai da kai ka san abin da wani ke so wata ba ta so wata mata kwan mace ma da ta shi awon kawai har gwamnati ta zaman ta gida tana aikace aikacen gabanta amma sai ummata ta gane ni wanda za ta zuwa a diba lahiyarta da abin da ke cikin cikinta nisanta daga matsaloli ga mace mai ciki sai da zuwa awo kan lokaci madam bibata hassan ta darda da kira ga mata vraiment kenan mata in san samu ne mace da ta yi wata uku da juna biyu ya kamata a ce ta zo wajen awo saboda ta samu awon nan hudu da ake so kuma maganin nan da ake bada na riga kai masarci da sabu ta same shi so uku kuma da maganin nan na jini da ake badawa ya kamata a ce ta same shi daidai ka'ida akwai wa'anda ba su ma zan wakin wajen awo wata mace za ku ganin ta zo da sunan neman kayi ne ta zo ta zo a wi mu u a satin mu silabe dirke kayi ne take nema ba dan a bincike lahiya dan ta ba da ita kan kanta yanzu mu dan ya rage gare ku a ce likitoci ku shiga kamfe bangare na waye kai to muna da masu waye kai din wanda ake ce marele mata masu waye kai masu shiga cikin gidaje suna yin hirarraki da mata ba ko abin da ya shahi awon ciki ba kadai abin da ya shahi awon yara wani tsabtar gida wani komi dai abin da ya shahi na waye kai na harkar likita sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar niger. a gaida shu'aibu mani daga maradin jamhuriyar niger a wani rahoto na baya-bayan nan da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya nuna raguwar mace-macen yara ƙanana sakamakon cututtuka daban-daban. Shin ko wasu cututtuka ne kan hallaka yaran kuma yaya za a iya kare yaran daga kamuwa da cututtukan? Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto. Dr. Umar Alsu likitan yara ne a asibitin ƙwararru na Rashid Shakona a birnin Dutsen jihar Jigawa. Waɗannan cututtuka dai akwai waɗanda ake ɗaukan su daga yaro zuwa yaro wanda akwai kuma waɗanda su kuma cututtuka ne da suna samun yara wanda wani yaron ba zai iya ɗauka daga jikin wani ba kamar waɗanda muka fi gani a nan jihar jigawa kamar akwai cutar malaria wato ta zazzabin cizon sauro ko kuma cututtuka kamar da suka shafi bangaren tari kamar na pneumonia kenan amai da gudawa sannan kuma akwai cuta da ta shafi tarin shika rashin bayuwa yara daga rigakafin tetanus ima za zaki ga wannan yakan shafi yara mukan kwantar da su suka abin da ya shafi rashin isasshen abinci a jikin yaro wanda ake kiran tamowa tari na asma shi muna gani kuma cututtuka da sukan shafi na ciwon zuciya wasu yaran akan haife su da shi wani abu da ake kira congenital heart uh, disease To ko akwai matakan bi domin ƙara bada kariya ga ƙananan yaran? kamar abin da ya shafi bangaren zazzabin cizon sauro na malaria akan bai iyaye shawara cewa yaro na kwana a gidansu wanda yake an sa masa sinadarin magani a jiki sannan iyaye akan ilmantar da su kamar wajen kula da kwata a gida da kuma tsaftar muhalli kamar kamar masu ciwon sikila ko mata masu juna biyu ko wasu yara da suke da wani nau'i kamar da yake garkuwar jikinsu ta yi karanci akan ba su shawarwari ko magunguna da muke rubuta musu sannan da zarar kuma yaro ya fara da zazzabi nan da nan a kashi asibiti da wuri a duba saboda ya samu taimako na gaggawa ba sai har ya fara suma ko jinin jikinsa ya yi karanci ba shawara sannan abin da ya shafi kamar bangaren haka amai da gudawa akan mai iyaye shawara kan ayi amfani da tsabtataccen ruwa da yaro kuma nan da nan ya fara a fara bashi ruwan gishiri da suga kafin a zo asibiti da zarar an haifi yaro a kai shi asibiti saboda rigakafi rigakafi na kun da yake kamar na haihuwa na tarin abin da ya shafi tarin fuka kenan na wajen sarki Akora da su tarin shika shi ma akwai rigakafi da ake yi kuma cutar nan ta shan ina ita akwai rigakafi da ake ko da yanzu mun ji ba mu ga wannan cuta ta shan ina ba kuma bai wa yaro na wata shida na farko nonon uwa ya sha yaro yaro nono shi kare zalla Dr. Umar Alsa kenan likitan yara daga jihar Jigawa Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A jihar Katsina ma sarakunan gargajiya iyayen al'umma ne suka sha alwashin ci gaba da faɗakar da al'ummominsu mahimmancin baiwa yara ƙanana abinci mai gina jiki domin kare su daga kabuwa da cutar tamowa, in ji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu. Hakan ya fito ne daga bakin magajin garin Bugaje Alhaji Manir mai nasara lokacin da shugaban shirin samar da ingantaccen abinci na arewacin Najeriya wato WIN Dr. Muhammad Liman ya jagoranci manema labarai don ganin yadda shirin ke gudana a jihar ta Katsina. shirin da muka yi shine akwai faɗakarwa da mukan ba limamai in an zo wajen sallar juma'a kafin a fara hudu ba limamai sukan gaya ma mutane lamuran da ake ciki na rayuwa a wannan yanayi Ah, kuma wannan tuna sauwa ce kika yi mama agiyan ah, za mu kare masu faɗakarwa haka tunda abun nan dai gashi mun ga alamar yadda abubuwa suka tashi na rayuwa abincin da ake sayi da ba kuɗi da yawa yanzu ya yi tsada yawa inda kuma ake noma da za ki ga yanzu wani noman ya karu so an samu eh, albarkacin abinci da dama so kasancewa haka za mu ƙara kira gare su in allah ya kai mu duk juma'a a gaya musu bayanan da rayuwa take ciki su ma su san yadda za su dan tattala a allah ya kai mu wata ne mai zuwa allah ya sa na rayu wani irin matakai kuke ɗauka na ganin kun wayar da kan magidanta na ganin sun samar da abincin da zai gina mai gina jiki na ganin an kaucewa kama da wannan larura ta tamowa a wannan yanki to kamar dai sadda waɗannan ƙungiyoyi suka zo na save the child sun zo cikin gari da abubuwansu na ci gaban al'umma kala-kala akwai madara wannan wanda suke ba ta yara da kuma faɗakarwa da suke yi yadda za a shayar da yaro da yadda za a tsabtace abin da za a bashi abinci da abin da yadda za a tsabtace ainihin inda yake zama yana rayuwar shi shi kanshi wannan kaga wani ci gaba ne wanda sai mu ce mun gode ma Allah ah, akwai volunteers da aka ɗauka maza da mata akwai kuma ma'aikata na ƙananan hukumomi su ma na sukan kama masu su ana yi da dare da rana ana ta kokarin faɗakar da jama'a wannan wani shiri kuka yi na ganin ɗorewa wannan shiri ko da wannan ƙungiya ta gama aikinta a shekara mai zuwa shirin da muka yi shine abubuwan da muka sani wanda kungiyoyin nan suka gaya mu za mu rike su hannu biyu kuma kamar yadda aka nuna cewa akwai ita wannan madara wadda za a iya yi ba dole sai ta turawa ba kamar yadda ake yin shi wannan kunun gyada ne ko da wannan yawa wanda ake ba yara su matan da ke karkara kamar yanzu gaskiya kusan in ce ma sun gane wannan kuma sun ɗauki wannan sun rike wannan in allah da nake ganin bayan ta su za mu iya kokartawa gwalgwado kiyaye wannan matsala ta tamuwa da ke damun yara wani irin kira za kai ga magidantan yankin nan kiran da zani a ba da haɗin kai ga ainihin abubuwan nan duk da ake yi don kama ne don mu ake da mu da 'ya'yanmu so ina kira ga magidanta su ba da haɗin kai ga matattakinsu wajen ba su abubuwan da ya kamata su haɗa wannan sinadarin da za a ba yara su sha alhaji munir mai nasara ya ce za su ƙara ƙarfafawa limamai da su ci gaba da faɗakar da jama'a alfanun samar da ingantaccen abinci ga iyalansu magajin garin bugaje alhaji munir mai nasara kenan muhammad salis rabiu murya amurka daga jihar katsina a nigeria. a gaida muhammad salisu rabiu daga katsina yanzu kuma sai baucin yakubu inda aka kaddamar da rigakafin cutar shan inna na farko a cikin wannan shekara ta 2017. Amina Abdullahi Girbo na da rahoto. An gudanar da taron gangamin yaƙi da cutar shan inna a ƙaramar hukumar Bauchi da yake bayani bayan taron yadda suka gudanar da gangamin yaƙi da cutar shan inna ɗandarman na gamawa bako garba gamawa ya ce. zuwa zuwa dai mun gode wa Allah, mun gode wa iyayen ƙasa, mun gode wa partners da gwamnati da muke tare da ita saboda me. Ciwon shan inna yanzu za mu ce min kawo kusan ƙarshe ba dan matsalar da muka samu a jihar borno ba an samu outbreak da ake cewa a ajere da manguno da kuma ainihin goza to shi yasa bauchi kuma tana kan hanya bauchi ta sharin bodas bauchi ta kasuwanci sauransu shi yasa aka ce bauchi ma ci gaba da kafin shan innan nan amma zuwa yanzu bana ba mu samu cin ina ko ɗaya daga bauchi ba sai dai ana fikin AAP da ake cewa AAP wato misalan da za su nuna cewa wani ciwon polio ne wannan ba ciwon polio ne ana ɗauka rigakafi kuma yanzu aka muna cikin ainihin first round na 2017 ko muna samun nasara da haɗin kan sarakuna da haɗin kan shugabannin addini da haɗin kan gwamnati muna godiya kuma musamman ga gwamnati gwamna makama babba da kuma cewa man ba mu goyon bada ɗin kai muna masa addu'an Allah saka musu alheri wato alhamdulillah ci gaban da aka samu shine da wato ba da ake cewa na non compliance wato turjiya a rigakafin polio da sauran rigakafi iya da yawa sosai saboda me wato yawan mutane ya karu mutane suke zirga-zirga da aboci ya karu yan gudun hijira sun karu kuma cututtukan sun karu to amma mun gode Allah saboda hubasa da kuma ainihin wato ɗauki da abokan aiki mu partners suka kawo mana kuma gwamnati ba ta tsaya ba ta zauna ba iya mu iyayen ƙasa sarakuna an su kusa ciki su ma dare da rana suna aiki ana magana a talakawa ana magana a masu gunduma ana magana kowa da kowa ba da ɗinka da goyon baya shi yasa har yanzu a bauchi kai ba bauchi ma har yobe ba mu samu ne inda aka ce an samu ciwon polio ba tun da na borno nan so ba tsaya ba ba zauna ba kuma shi gudu wani program ma da ake ce masa ainihin immunization on transit duk na ta wuce block za a tsaya a yara rigakafi saboda me kar a roba ta shigo mana mun kare borders ɗinmu kuma insha Allah mun muna bakin kokarin mu saboda mi nasara. Daraktan lafiya a karamar hukumar Bauchi kenan bako garba gamawa dan darman na gamawa Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi da wannan rahoto daga Baucin Yakubu. Ibrahim Alfa Ahmad gareka Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda baku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. To labara a takaice. Wani alkalin babban kotu a nan Amurka da ke arewa maso yammacin jihar Washington ya dakatar da umarnin na naucin gadi na satin da ya shige wanda shugaban Amurka Donald Trump ya baya na hana wasu matafiya daga kasashe bakwai waɗanda yawancinsu musulmai ne shigowa Amurkan. alkalin na gundumar settle da ke na amurka james robert ya ba da wannan hukuncin ne a jiya juma'a yana cewa jihar washington da minnesota suna da damar kalubalantar wannan umarni na shugaban kasa tun a farkon wannan satin ne dai jihar ta washington ta kai wannan batu kotu tana kalubalantar wannan umarnin inda ita ma daga bisani jihar minnesota ta bi sahunta. ta jami'an gwamnatin na amurka sun ce mutane sama da miliyan tara ne daga watan nuwamba zuwa watan januwari suka sa hannu domin amfana da tsarin nan na kiwon lafiya mai rahusa wanda ake lakabi da obama kiya duk da yake gwamnati mai ciyon ta ce za ta sake wa shirin kwaskwarima ta masanya shi da wani sabon tsari sai dai adadin mutanen da suka sa hannu a wannan karan ya karu ne idan aka kwatanta da na shekarar da ta gabata kafin wannan lokacin da aka sake sa hannun amma kuma duk da haka cece ku da wannan gwamnatin ta yi game da wannan sannan tsarin maimakon tasirin sai ragu sai ma karuwa ya yi sabanin abin da aka yi hasashe shugaban kasar angola eduardo santos ya faɗa jiya juma'a cewa ba zai tsaya takarar shugaban kasa ba a wannan zaben da za a gudanar a kasarsa wannan zai kawo karshen kusan shekaru 38 kenan da ya kwashe kan karagar mulki da santos dai yana magana ne sa'ilin da yake wa taron jam'iyyarsu ta mpla jawabi ya ce ministan tsaro jawo laranko shine zai tsaya wa jam'iyyar takara masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri nisar filhashin gumal ke cewa ku huta lafiya.